kitabul khayli kitabul khayli littafin doki sai ne littafin doki game mai za a yi magana game da doki ta wace fuska sai mu karanta hadisi sai mu da kama mu fitar da abin da ya kamata a faɗa insha Allah قال أخبرنا أحمد بن عبد الواحد قال حدثنا مروان وهو ابن محمد قال حدثنا خالد بن يزيد ابن صالح بن صبيح المري قال حدثنا إبراهيم ابن أبي عبلة عن الوليد ابن عبد الرحمن الحرشي عن جبير بن نفير عن سلمة بن نفير الكندي <coughs> قال يتي كنت جالسا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم na kasance ina zaune wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallama faƙala rajulun sai wani mutum ya ce ya rasulallah ya manzon Allah sallallahu alaihi wasallam azala an-nasu al-khayla mutane sun kaskantar da doki sun wulakanta doki an kaskantar da doki an wulakanta an samu wa'insu abubuwa daban an dogara a kansu da su su ake gani wa wazaku asila suka aji makami wa suka ce la jihada ai babu yaki qad wada'at harbu auzara ai yaki ya gama ba yaki yanzu yaki ya aje nauyinsa yanzu ba yaki an aje makami doki kuma an aje an kaskantar da doki an da doki fa aqbala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam bi bi ana fadar haka sai manzo Allah ya juyo ya fuskanto da fuskarsa mai albarka waƙala ya ce kazabu ƙarya suke waɗanda suka ce suka kaskantar da suka ce ba jihadi ba yaki kazabu ƙarci ƙarya ƙarya suke al'ana al'ana ja alkita. al'ana al'ana ja alkita. ai yanzu ne ma za a fara yaki gadan da kuna yi ne a cikin gida tsakaninku da laraba yanzu za ku fita waje ko kuwa al'ana al'ana yanzu yanzu a faranta jihadi kuma a ɗauke allah ya ɗauke jihadi yanzu yanzu ya faranta kuma ya ɗauke kowanne ka fasara zai ja alkita wala ya zalo min ummati ummatun yuqatiluna ala alhaq wata al'umma cikin al'ummata ba za ta bushe ba tana yaƙi akan gaskiya wa yuzigu Allahu lahum qulubal aqwam zaga galiban tusamalu fi ashar wa al'an kuna usumidat fil sai Allah ya juyo da zukatan wa'ansu zuwa gare su wa yarzuquhum minhum hatta ta as-sa'a ya azurta su da ko shugabanni su kula suna taimakawa masu jihadi masu musulunta da mazuza. masu menene da menene ko ko a'a masu yakin wa hatta ya'ti wa'adullahi har alkawarin Allah ya cika yazo na tashin alkiyama wal khairu ma'qudu fi nawasiha al khairu ila yau al doki akwai alkhairi akan kansa har zuwa tashin alkiyama annawasi jam'u nasiya nasiya ko ce to kulluma ko makwarkwadan kai tsakiyar kai ko kai gaba daya nasiyatin kadhibatin khati'a falyad'u nadiya sanad'u zabaniya wa huwa yuha ilayya yace aina yi min wahayi cewa anni maqbudul ghaira mulabbas ai min wahayi cewa zan tafi ba zan jima ba zan tafi na barku wa antum tattabi'uni afnadan ku kuma za ku biyo ni jama'a jama'a wa'annan su mutu gobe wannan ya mutu jibi wannan wa'annan suna mutuwa haka yadribu ba'dukum riqaba ba'd sashi na kashe sashi za ku yi ta yaƙi-yaƙi kuna kashe kanku wa ukuru darin mu'minina a sham asalin gidan muminai makoman muminai kasan sham kaga munasaba ko za a yi yaƙi-yaƙi a yi kashe-kashe amma ƙarshe makoman muminai kenan inda za a ji a kafa abin nan kenan dakaran yaƙi a a tabbatar da addinin Allah amma kafin wannan ya tabbata sai sun zo ana kashe kashe suna kashe kansu ya auku ko bai aukuwa yana aukuwa to kitabul khayli me za mu faɗa nan a yi al'unwa ne bayanu ne eh bayanin falalan doki bayanin fifikan doki bayanin cewa doki alkhairi na tare da shi har a tashi alkiyama wayannan motoci da ake hawa man fetur ne kawa na hawa man fetur ya kafe ba mai sai mai su ma yi ne sun kafe sun tsaya doki kofa da shi za a je har shi za a yi jihadi har tashin alkiyama ma'ana waɗannan abubuwa da suka zo da jiragen sama da motoci da mai da menene lokaci ne kaɗan za a yi lokacin su ma zai wuce in kusan tashin alkiyama za su zo ba da su za a yi aiki ba don da jihadi za a yi sosai jihadi kuma sosai sai da doki yanzu ma ana yi da doki to sai mu ce kitabul khairi ai bayanin falalan doki bayanin alkhairin da ke tare da rika doki kiwon doki kenan ko قال اخبرنا عمرو بن يحيى ابن الحارث قال حدثنا محبوب ابن موسى قال حدثنا ابو اسحاق يعني الفزاري عن سهيل بن ابي صالح عن ابيه عن ابي هريره قال qala rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama, wasallam yace manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace ce. khailu doki da kake gani ma'qudun fi nawasiha al khairu ila yawm al qiyama yana tare da al khairi har zuwa tashin al qiyama al khairu thalathatu kiwon doki ya kasu kashi uku fahiya li rajulin kiwon doki ya kasu kashi uku dangane da wani lada zai samu wahiyar da rajulin saturu wani kuma yana kiwon doki sai zo mishi rufin asiri wahiyar ala rajulin wizurun wani kuma dangane da kiwon doki sa laifi yake samu zunubi yake samu فأما الذي هي له أجر فالذي يحتبسها su Hafi الله wanda kiwon doki ke zama masa alkhairi albarka lada shine wanda ya ajiye doki yana kiwon doki saboda Allah yana jiran yaushe za a yi jihadi ta da addinin Allah fa yattakhidhu halahu wa la tughayyibu fi ha shay'an illa kutiba lahu bi kulli shay'in ghayyabat fi butuniha ajrun duk abinda ta ci a cikin ta Allah zai ba shi lada duk abinda ta kasaitar Allah zai ba shi lada walau arad lahu marj ko da ta je makiyaya marj shine fili da dabbobi ke tsalle-tsalle suna kiwo suna ci suna sha وساق الحديث قال أخبرنا محمد بن سلمة والحارث ابن مسكين قراءة عليه وأنا أسمع واللفظ له عن ابن القاسم قال حدثني مالك عن زيد بن أسلم عن أبي صالح السمان عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يجي منظم الله صلى الله عليه وسلم يجي الخيل لرجل أجر kiwon doki don gane da wani lada yake samu wali rajulin saturun don gane da wani kuma rufin asiri ne wa'ala rajulin wizirun wani kuma laifi yake samu zunubi yake samu fa'amman lahu ajirun amma wanda kiwon doki ke kama salada shi ne farajulun rabata ha fi sabilillahi wanda ya ɗaure doki saboda fi sabilillahi saboda Allah saboda yakin da addinin Allah fa'afala laha hafi marjin ya tsawaita mata igiyar kiwo ya tsawaita mata ta je nesa ta yi kiwo ko ta dawo ko ta yi a kusa auraugatin ko kuwa dausayi fama asabat fi ha zalika fil marar aw rawda duk da ta samu a cikin kiwo da aka saka mata doguwar igiya ko kuwa gajeruwa ko ta je nesa ba na ta yi dogon kiwo ko ta yi gajeren kiwo kenan kana lahu hasanatu duk abinda ta ci ko ciyawa ta ci ko ruwa ta sha Allah zai baka lada walau annaha qata'at yalaha zalika na sharafan ko da ta tsinke igiyar da aka ɗaure dokin da shi yayi tsalle daya yayi tsalle na biyu duk ana baka lada aw sharafaini kanat asaruha وفي حديث الحارث وارواقها حسنات له sallan da tai da in ta ci abinci sai ta kasaitar in ta ci a baka lada ya shiga cikinta in ta kasaitar a baka lada ولو أنها مرت بنهر فشربت منه ولم يريد أن تسقي أو أن تسقى يتي درجة لكي كوتا إن تشجي وجم مكيايا كودا بكسو تشاروا بتجي تشاروا زابا كنادا شر هو ذات زابا كنادا كان ذلك حسنات فهي له أجر ورجل ربطها نفرقوكينا na biyu kuma wanda ke kiwon doki a wajensa satturun rufin asirin Allah ne rajulun ta taghanniyan wa ta'affufan wanda yake kiwon doki don nuna wadata ba zai roki mutane ba Allah ya rufa masa asiri wa ta'affufan da kame kai kuma kenan baka da motar ka zai ce da Allah wani a dauke don Allah amma kana da motar kafa akwai rufin asirin Allah baka bukatar motar kowa to shine rufin asirin Allah kenan ولم ينس حق الله عز وجل في رقابها manta da haƙƙin Allah ba a abin dangane da dawakin da yake kiwo ko dokin da yake kiwo to akan wannan magana sai Imam Abu Hanifa ce akwai zakka a cikin doki malamai suka ce a wala zuhuriha fa hiya lidhalika satrun wanda yake kiwon doki dan wannan yana yana cikin rufin asirin Allah yana nuna cewa Allah ya rufa masa asiri baya bukatar na mutane to wannan akwai yana cikin rufin asirin Allah wa rajulun rabataha fakhran wa riya'an da wanda yake kiwon doki saboda alfahari da riya wa li ahli islami da nuna ma musulmai kiyayya fahiya ala zalika wuzrun ai shi laifi yake dauka a cikin kiwon yanzu za a iya kiyasta motoci da ake amfani da su akan wannan wani motarsa da ya saya na hawa lada yake samu wani kuma rufin asirin Allah wani kuma laifi ne kiyasi zai dauki wannan to wane ne motarsa take fi sabilillahi eh wa yake ajiye mota don haka nan eh? to Thank you. Eh. me aka ce game da wannan eh eh eh motar da ake zuwa da addinin Allah da ita musuluntar da maguza ko wa'azi wa'azi ta kasa ko ta state <laughs> wa'azi na kasa ko na state zai zama fi sabilillah ko ba zai zamo ba da wanne ne kuma da motar daukan gawa da kuma me shi ne wannan ya fada eh. ya danganci sai kuma wace ce mutum zai sai mota don harkar gidan shi shine satturin kenan a ana magana fi sabilillah tanko masu tankan ruwa ana ɗeban ruwa ana raba mutane kyauta zai zama fi sabi lillahi kuma zai zama ba da motar ambulance na asibiti zai zama fi sabi ko ba zai zama ba tana mai a aikin aikinta mai oh. yaya na eh? wai motar haya ce amma sai aka ce a bambanta wannan motar mata kadai za ta dauka wannan maza kadai za ta dauka saboda kar a hada maza da mata an kare shari'ar Allah ya zama fi sabilillah eh zai iya zama wafi sabilillah to ai yana karban kudin shi kuma yana sa aji eh yana cikin wai wannan yana cikin na biyu eh, eh, eh, rufin asiri a ba ba ba wannan bane ya zama fi sabilillah to wace mota ce rufin asirin Allah da muke sai amma eh? wace mota ce fi sabili a saturn rufin asirin Allah harkokin yau da kullum na mutum ya zama a saturn kenan to wanne ne kuma laifi na alfahari da nuna ba musulmai kiyayya a nuna ai isa wuta ta kece a ko lamba nawa ne in yi kawo na jihadi lamba ɗarifa eh. ma'ana duk motar da aka sai saboda nuna girman kai da nuna ji da isa to ya fita hanya ya zama kuma ya zama muslim ke wasu ila rasulullahi wasu ila nabi sallallahu alaihi wasallam anil hamiri fa qala bayan manzo Allah ya magana game da doki ta ka ce to jaki fa fa qala lam yanzil alayya fiha shay illa hadhihi al aljami'a al ba a saukar min da wahayi game da wannan ba sai dai wannan ayar da ta hada komai fa may ya'mal mithqala dharratin khayran yara ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره صلى الله عليه وسلم ايش ba a saukar min wahayi ba sai fada to amma ina da nassun am wacce dai akwai nassun khas akwai nassun am yanzu wannan nususu na muka yi game da doki nassun khas ne da doki duk da aka tambaye ta kuma ce ba ni da wata aya da aka saukan min ko nasi da aka saukan game da wannan amma ina da nasi da yake ya hada komai shine wa faman ya'mal mithqala dharratin khairan yarahu wa man ya'mal mithqala dharratin sharran yarahu mecece munasaban wannan aya da maudu'in da ake magana a kai eh goda ne ya san ta ya manzo Allah bai faɗi wannan magana ya ce ba a saukar min da komai game da wannan ba sai dai mai illa hazil ayatul jami'a alfaza sai dai wannan aya da ta hada ko aljami'a ina mana jami'a ta hada komai to shine fa man ya'mal mithqala zarratin khairan yaron wa man ya'mal zarratin dharratin sharran mai me ce munasabata da wannan bu'i da ake magana ya kiwata shi sabilin lahi ya bashi dukkanin bukatu sai ya wurin ya masa ba tare da yana cutar da shi ba mhm. ya zan fa manya mana khairan yarahu sharran yarahu ya sarrafa ne eh. a ko mota za a ji wajen barna da ita ka ne dauki ma hau za a ji wajen barna da shi haka ko da kafa mutum za shi barna shi ma haka Eh? sun shiga ciki yana da mai yi da shi aka yi da doki aka tana addinin Allah da shi aka yi eh, eh. duk zai shiga cikin wannan ma'ana duk zai shiga cikin wannan ma'ana babu hubbil khayl babin da yazo na son doki wanda hadisai guda biyu da zamu karanta duk da ifai ne قال اخبرني احمد بن حفص قال حدثني ابي قال حدثني ابراهيم بن طهمان عن سعيد بن ابي عروبه عن قتاده عن انس قال lam yakun shay'un ahabba ila ila rasulillah sallallahu alaihi wasallam ba'da nisa'i min al-khayl wai bayan babu wani abin da yafi soyuwa wajen manzon Allah bayan mata sai doki don aje ayyaki ta da addinin Allah wannan hadisin da'ifi babu ma yustahabu min shiyatil khayl babin da yazo abinda ake suna kalar doki launin doki ko farin doki lashi ya tafiya ayyalla baya tafiya قال أخبرنا محمد بن رافع قال حدثنا أبو أحمد البزاز هشام بن سعيد الطالقاني قال حدثنا محمد بن هاجر الأنصاري عن عقيل بن شبيب عن أبي وهب وكانت له صحبة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ko da yake wannan hadisin da'ifi ne tasammau bi asma'il anbiya'i ku sa ma 'ya'yanku sunan annabawa muhammadu yusuf yakubu ibrahim isma'il ishaq sunan annabawa ba ka je ka tsinta suna daga can don kaga turawa na sa kai ma yana baka shawa ba ko arna wa habbul asma'i ila allah azza wa jalla abdullah biyayyen suna a wajen Allah shi shine ma a habbul asma'i ma da biya abdullahi abdurrahman abdurrahim abdulaziz ma da biya وعبد الرحمن وارتبطوا الخيل الأور دوكي وامسحوا بنواسها وأطفالها ku ku ta shafan bayansa da cinyansa kuna gani ana karkade masa kura ko ana jiya ko kosa ko yana ramewa wa kalliduha wa la kallidu autar rata ya masa autar arata ya masa abu rataye abin rataye ko na ado ko na abin da ke nuna ana kula da shi amma kada arata ya masa an autar jam'u watar shi ne shine tsarkake tsarkiya na ko tsarkake tsarkiya wannan in aka ɗauki baka gefe nan din sai a yanke to suna ta sha'umanci suna ta alfa'al da shi wai an rata ya ma abu ba zai samu gaza mai sai wannan maguzanci ne shirka ne mai ana in ɗaya wa alaikum bi kulli kubaitin a muhajjalin alaikum ku yi kokari ku riki bi kulli kumaitin kumait shine bin kirma ko ja ko baki ko wanda yake da kala guda hada hada hada kaulin murar fesa kumaiti ka annaha hirawata min wali yana yabon dokinsa sai ya ce kumaiti ka annahu hirawata min wali ka ce ah, abin nan ne kuciya ne na mai ah, abin nan tsinke ne na mai baduki saboda yana da tsini a garra mai farin goshi muhajjalin wanda yake da fararen kafa au ashkara a garra muhajjalin au ad ko ja ko baki kir a garra muhajjalin wanda duk kalar da doki ke da shi yana da farin goshi da fararen kafafu guda hudu to shi sifa ce da ake so ko da yake wannan hadisin da'ifi babu shakaru fil khairi babin da babin da ya zo na bayanin irin dokin da aka fi so ko aka ce aka ki ba a fai son shi ba shi ne ana son kafafu guda hudu duk su zama gurrin muhajjalina muhajjal shi ne fararen kafafu to amma a samu kafafun guda uku su yi kaza ɗaya ya zama kaza to shi ne za a yi magana a kai a shikalu za ka ji fassararsa a cikin hadisin da za mu karanta insha Allah قال أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة وأنبأنا إسماعيل بن مسعود قال حدثنا بشر قال حدثنا شعبة عن عبد الله بن يزيد عن أبي زرعة عن أبي هريرة قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يكره الشكال من الخيل واللفظ لإسماعيل منذ ألا يناكين الشكال من الخيل قال أخبرنا محمد بن بشار قال حدثنا يحيى قال حدثنا سفيان قال حدثني سلم ابن عبد الرحمن عن أبي زرعة عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كره الشكال من الخيل قال أبو عبد الرحمن فسر الشكال كده ashikalu min alkhairi dokin da ake ce masa ashikal an takuna salasu qawa'ima muhajjala wa wahida mutlaqa a samu kafafi guda uku farare ɗayan kuma ya zama daban ko ko a samu kafafi guda uku sun zama daban farin ya zama daya ya zama fari أن تكون أو mutlaqa wa rijlun muhajjala wa laysa yakunu shikalu illa fi rijlin wala ya kudu filiyar wai ba za a samu wannan sifa ba sai a cikin kafa ba za a samu ba a cikin hannu wa'annan guda hudu na doki wanne ne kafa wanne ne hannu na baya su ne mai na gaba fa su ne hannu to shi ke da sai aka ta samun matsaloli a wajen yin sujjada Eh, manzo Allah zai sujada wai ai saboda rakumi yana kaza kaza kaza wannan ya rubuta wannan ya rubuta wannan ya rubuta eh, sharkul ausat ya dau zafi ya dau dimi wannan ce ai wannan bai san bai san al'adar laraba ba wannan ce ai laraba su sun san in rakumi zai kwanta me yake fara ajewa ya yake yi akan sujada ba akan za a yi sujada. to sai da a sharkar ausar je ɗau ɗimi shekaru kaɗan sannan aka zo haka kuma rufe fuskar mace duk sa'an da shekhu mamman nasu da albani allah jikan sai gafarta masa ya yi littafi littafi ya fito to sai duniya ta ɗau ɗimi wannan ya ɗauka wannan ya ɗauka wannan ya ɗauka yana da libasul mar'atul muslima yazo mai da ta aljilbab sai da suka kusa kafarta shi akan wani sai da wani ce wai laka amin ya albani wani mutumin indiya saboda abin da yasa ya ce wai fuskan mace ba wajibi ba ne kanta ta rufe akwai bambanci tsakanin in ta ga dama za ta rufe ya halatta in ba ta ga dama ba ba za a ce mata wajibi ba ne a kanta in aka ce wajibi ne in ba ta rufe ba ta bar wajibi ta yi laifi ya rubuta a rubuta ya yi rubuta a rubuta aka yi littafi wannan ya yi wannan ya yi wannan ya yi ya ɗauki littafin kowa ya karanta ya ce duk matsala ɗaya ce ba abinda ku kawo samu sai ya zage-zage da surutai da fada da tashin hankali kuma yana nan kan bakar yana kan yana kan mm, mm, ra'ayinsa kenan ko kan fahimtarsa hayyabar duniya yana nan aljilbabul mar'a ya ce shi matarsa tana rufewa kuma ni na gamshi da na matarsa suna tafiya cikin azumi a watan cikin azumi a madina yana tafiya tana tafiya ta rufe fuskanta wannan matsalar ta rufe fuskanta daban kuma a wajabta mata daban an fahimta eh. ya kamata daban wajibi daban eh. ya ce fuska mace ba al'aura ba ce menene haka fuskar mace al'aura ce ko ba al'aura mace saboda me ya ce me eh ta hmm. eh. ka eh? eh, fara to shi ke da zaura to ya sai ka duba ka gani su kuma wanda suka faɗi haka mai suka ce game da wannan hadisin sun riga ka gani wannan hadisin sun fi ka fahimta hadisin mai suka faɗa game da wannan hadisin mhm. Eh.

tunan aisha ta ce muna ihrami sai mu ɗagbu da fuskar mu za ha zai na rajan azdalla ce mu rufe fuskar <laughs> ita ta ce maka garin daman mu ne a suna tare da masu allah <laughs> ba ba so akwai shi jilbabul mar'a da sunan shi hijabul mar'atul muslima daga baya aka yi magana aka fada aka fada sai mai da shi jilbabul mar'atul muslima wato nan aka tattauna akwai libasul mar'a na abdulaziz al-khalaf akwai na al-ansari akwai na benene da benene sai da suka so su kai shi har da kafirci saboda zance rufe fuska malikiya mai mazhabin su fuska eh eh ba al'aura ba duk ba. to me yasa wace suka ce al'aura ce saboda eh eh ta to waye zai haddi waye zai ga haddin kyau da ya kai da wanda bai kai ba matsala ai akwai kyau me ya kyau menene eh a ah, bar ya fara me ya kyau a eh a idan mutum yake ba kyau kaɗai ba ne ba ke tafiya akwai wasu matan suna addamul magnatisi magnetic blood irin jinin ta ita ma kenan duk wanda ya kalli ta za ta abin nan ta zama ya karfi ba lallaɓe yanzu a ce kyau ya fara daga ɗaya biyu uku hudu biyar zuwa biyar sai ta yi wannan tana da kyau zuwa hudu wannan tana da kyau ta daga farko daya amma wannan tana da addamul magnatisi ta fi jan hankali da wancan babu haka akwai ba jin <laughs> magnetic blood ba magnet ko wani jini ta magnet addamul magnatisi haka ita kuma jini da yake haka allah ya halicce ta duk namijin da ya ganta sai ta abin nan sai kasan mayan karfe sai ta ja hankali kuma ba ta kai kyan wancan ba eh? Eh? <laughs> eh to waye zai kage da dan kyan da za a ce ta rufe da inda ba za a ce ta rufe ba suwa eh to da aka zo ana cewa ai imma shekhul basami a ce taisirar allah ai in mace ta tsufa ai kaza zabi da mara da ce kyau ta tsufa da kuruciya da tsufa sai ce ai duk inda mace take fa in sai ce ya kamata ai hankali saboda me yace wacce kuke ganin ta ta tsufa din nan fa inna likulli saqitatin laqita wai duk abin da ya fadi akwai wannan zai zo ya tsince shi wannan da kuke gani ta shekara 60 saba'in ta tsufa wajen mai shekara 90 mai cece ita ba ta tsufa ba ko shi kuma yana ganin kyauta sa'annan kuma matsala ai nisbiya ce nisbi ne wani ba hankalin shi wajen kyakkyawa yaro yana aikin gida ga 'ya'yan mai gida kyawawa budu sun kai komai ga kwalliya ga komai ba su gaban shi yana allah ya gama ya je wajen yar mai aiki ita ma hankali shi kan teki wannan sun fi karfin shi Ba ya faruwa haka eh kowa ya san me to ba ga kyau ba a nan? me yasa kyan ba ya firansa nan? amma yar talaka ishi kuma yana Allah da je ita ma ta gama shi ya zo ya aiki ta ma ta je ta yi aiki yana Allah da je su shi ita tafi mishi kyau ita ke ran shi ita ce addabul magnatisi a wajen su ai shi ne eh, ga ne yana aiki ai Gashi yana aiki gidan masu kudi ga budu yara sun ci abinci sun koshi akwai abin da ya gaza musu da kyau amma wallahi tallahi ba su ranshi ba su gaban shi sai yar talaka ita ma wacce take ita ma yanzu ta gama ta gama aikin tana neman ta ita ce shi ma yake son ta za shi shirya ita ke masa kyau ita ke ransa to shi yasa maganan mace mai kyau ce da rufe mara kyau wace ce mai kyau wace ce mara kyau shari'a za ta haddade wannan ko a a'a urf ko a a'a kai za ka haddade wani malamai eh, eh. shi kyan nan akwai wanda kusan kowa ya ita faɗi akwai kyan akwai wanda kuma kallo yake dai daidai da san kansa ah, ba ka da hujjar da zaka ce kowa ya yi ittifaki akwai kyau saboda abin da ke ma kyau ba shi ne ke ma wani kyau abin da baya ma wacce kyau yi wani kyau yana ma kyau abin da ke ma kyau wani baya masa kyau isa ba kyau da ka ce an yi ittifaki ke shi sa na ce ma kyau ya fara daga mataki daya biyu zuwa biyar ba shi kenan ba to wannan tana matakin farko tana da kyau kenan matakin farko wannan ta tsallaka har mataki na hudu amma wannan tana da addamul magnatisi ta fi jan hankali da wancan ba zai bai taba baya faruwa yana faruwa ko baya faruwa yana faruwa ko baya faruwa yana faruwa to shi yasa a wajen tashi a wajen fitina wannan wannan take kyauta bai kai wancan ba ta fi fitina kenan hudu eh farin jini eh ai na faɗa ce wannan ba ta da farin jini wannan na da farin jini wannan ba ta da karbuwa wannan tana da kyau amma ba ta da kai suke faɗa ba ta da kai ga kyau amma ba ta da kai ko hmm. in aka ce ba farin jini ko sai da je ta nemi kanzo ta yi wanka da ruwan kanzo wai yana sa farin jini da'iman bakin mutum hankalin shi yana da wahala sai da aka yanka sa aka yanka rago aka nemi abin da ke da amfani duk abin da ba shi da amfani kaho aka ja aka ya sai zai ɗauko kahon ya rataya gidan shi sa masa likafani ko ya sa masa lawai zai kare shi abinci ma ba shi da amfani wajen a ci zai zai kare ka ya kare kan shi a ji a jefar da shi juji sai da aka dafa abinci aka ci kanzo da kanzo wannan abin karshen tukunya ba haka ba ne ba awaki ake ba ko shi ne sa ce wai mace ta debi ruwan kanzo ta yi wanka zai ba ta farin jini ka duka ji inda mutane da mago shi kanzon kansa ba bare shi aka yi aka ci shinkafa farin shinkafa din kanzon ba shi da farin jini aka je aka zubar da aka kai ma awakai wai shi ne ta je ta dauka ta yi wanka zai ba ta farin jini don allah yaushe ne aka bar mutane suka zama kamar dabbobi ba koya musu addini yadda ya gabata eh yawanci da daddare a oh. eh, cewa ake wai yana sa farin jini zai gaba durwa na fiye da kan ba ta miji ba sai a ce ta je ta nemi ruwan kanzo ta yi wanka ta yi tana neman ruwan kanzo tana wanka don ta samu farin jini me yake farin jini hmm? ado da kwalliya ah. ado da kwalliya suke kafarin jini kwalliya na kawo kyau ne yana fito da abin da ke akwai ne in kyau ke akwai kwalliya sai ta fito da kyau in mu ne ke akwai kwalliya sai ta fito da mu ba a yi misali ba? eh eh إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا فإنما يسرناه بلسانك لتبشر به المتقين وتنذر به قوما ودا إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا وين كده yanzu ya za a yi su fahimci haka ita ba a koya mata ba a koya mata alwala sosai yadda za a yi daidai ba ba a koya mata sallah in za tana sallah duk abin da ya faru ga kabli ga ba ali ga yadda ma za a jefar da raka a kawo ga yadda za a yi duk ba ta san wannan ba ba a koya mata kyakkyawan husnul itikad imaninta ba a ce mata ai abin da malam mai halal a wani ma yajibu ala al mukallafi tasyiu imani a inganta mata imaninta ba duk wannan ba a koya mata ba yanzu ake son take son ta yi farin jini sa ce tara ta yi laya ta yi wanka da ruwan kanzu ta je ta yi kaza ta yi duk abubuwan da za su rikita mata lissafi za su hada ta da shekaru sai ake fada mata yau za ta zauna lafiya sai a fara duk unguwanni duk makarantu a rika koya musu addinin musulunci ta iya tsarki ce ta shekara hamsin za ta zo to mana ai jinin jaja ne ai yana gaddama yana wasa yana kaza ya kaza ta kasa fahimtar mene jinin haila mene jinin eh, ba shi ne haila ba ya za ta yi da shekaranta shekaranta talatin ko arba'in ko hamsin tana haila amma ba ta san me ta ba shekarar ki hamsin kina haila kwana biyar kin saba kullum kwana biyar ki yi sai zo yana miki wasa wasa yana kina kai kwana biyar kin gaba sai ki wanka ki ki sallan ai an ce faltastazhir wai sai ta kara kwana uku da kara kwana uku da kara kwana uku in kwanakin suka ciki goma sha biyar shi ne sai ta yi wanka ta yi sallah ko da jinin na zuwa me ya hana a yi wanka a yi sallah tun farko ai mai yiwuwa jinin haila ne ta yi sallah da shi to ai mai yiwuwa ba jinin haila ba ne kika ki sallah sai an waye mata kai akan haka sa'an a fahimtar da ita banda manzo Allah ba wanda zai futar sheki ba wanda zai nuna miki abinda zaki samu nutsuwa manzo Allah ce wacce ta san jinin haila ta da ta ga jinin haila ko kwana nawa ne da shi za ta yi aiki wadda ta san jinin haila ba tana da al'adarta da ta saba al'adarta na ta cika sai ta ci ka ta yi sallah wacce ba ta san jinin haila ba ba ta da al'ada ta fara hailar da rikici manzo Allah ce ki zabi kwana shida ko kwana bakwai kowanne wata ko farkon wata ko tsakiya ko karshe ki jinkirta ki daina sallah yana cika ki wanka ki sallah banda manzo Allah waye zai sa ki samu nutsuwa da ai malai yana zuwa jaje ne ai kaza ruwan kasa ne ai yana wasa yana kaza yana kaza shedan zai zo ba ba shi da kyakkyawan imani da akira me zai hada shedan zai wasa da hankali dole shedan zai wasa da hankali sai in kin san wa'annan baki daya zai sai in an koya miki waɗannan baki ɗaya to za ki ga Allah da ya ce lalazi na amanu wa amilu salihati na lahumur rahmanu wudda to za ki gani da idanki da kanki za ki gani amma je ki rata laya, je ki kaza je ki binne kaza je ki karbi ruwan rubutu ki sha eh, dubba abinda zai kara miki farin jini a ciki abada an fahimta to amma yanka ce maliki ya fuskar mace ba al'aura ba ce yanzu mutane fa hannun kabi suke sawa ya zaka yi da su eh? eh? eh yi ne? a to in abu ba wajibi ba ne za a yi sai aka mai da shi kullum ana tare da shi har mutuwa ya zama mai kenan yana nuna wajibi ba ta haramta mata yin mai ba yi kowa ya yi daidai ke to in budurwa ce ko bazawara ce ya za a yi mutum ya ganta yana son ta rufe fuskanta a eh? ba aure in mutum ya sa kanshi abu sai a yi masa gyara yadda zai rike abin har abada ita ta sa kanta wannan ko ba ta sa kanta ba mai neman aure wannan fuskar ta gani ya je neme ta da aure wannan an kasa ganin fuskar ta balle ya ga yana son ta ko yana son irinta ko baya son irinta sai ta ga wannan ta samu aure su mai mutane mata goma ba sa rufe fuskansu. mata goma suna rufe fuskansu. sai goma suka saura haka nan ba wanda ya aure su wannan guda goma wannan ta tafi har goma ya kare saboda ba sa rufe huskansu wa'annan goma da ke rufe huskansu su ma suna son aure karshe sai su yi ma hijabi ta waye wannan abin ya jawo min rigici ya jawo min matsala a lokacin za ta cire ta aji da mai kenan ta cire ta aji da mai ta cire <coughs> ta yi addinin Allah ta waye amur eh, bin al'as abla bin amur bin al'as da manzo Allah ya sami ya ce ya manzo Allah ina da karfi zai kaza zan yi azumin shekara manzo Allah ce a yi kaza ya ce zan yi kaza ya ce a zan yi kaza da ya fara yana yi yadda ya dora mu kansa karshe sai ce me ina ma da na dauki sassaucin manzon Allah sallallahu alaihi matsalan ba wai rashin samun miji kadai ba ne wannan fuskar ta tana fuskar waje sai ka ganta ba irin ci kake so ba sai ka yi tafiyar ka sai ka ga fuskar irin ta kake so sai ka je ku yi zance ba haka ba ne ba kafin ka je ku yi zance ka je ne da kai ma a yadda da kai amma wannan fuskar tana rufe ne ce mata za a yi wane zai zo ku tattauna in ya zo ki bude fuskanki in bai ga fuskanta zai tattauna da ya je suka gaisa aka kawo da ya tabo da fuskanta sai ga ba irin fuskar da yake so bane in ya tafi zai dawo sai ta yi dako shi bai zawo na biyu ya zo sai kaga ta ne ya sa mata damuwa ta shiga damuwa ke to shi yasa tun farko za su ɗauki addinin zafin addinin haka sai a yi musu seti yadda ya kamata su tafi da rayuwar wannan dama ba ta ɗauka ba ko sakaci ne ko ganganci ne ko bokonci ne ko menene dai ba ta ɗauka ba wannan ta ɗauke shi a ƙidatin ko addini da daga zai kawo mata matsala sai ta cire ta yaro ta yi mai ta yi kuma wasu allah sallallahu alaihi wasallam ce ibada da allah ke so wanda aka dawo makai komin kankanta kullum za ka yi raka biyu ko raka kaza ko ya yi maka amma ka ɗauko raka a goma sai ka gaji ka ce ka gaji ka daina mai raka a biyu ya fi kai da kai raka a goma ko ashirin kullum wanda ke raka a biyu yake har abada bai daina ba bai gaji ba bai kosa ba sai kai da kake goma ko ashirin da shi ka zo gaji ka kosa da kai da shi wa ya fi kenan mai biyu ya fi eh. gaya ɗaliban su yi kitabin nan ba wajibi ba ne ko kuma su shigo da wani tayi yau su sa rufe fuska rufe fuska ka shi ne ainihin a'a me ka ji kai nikabi nikabi nikabi wai malaman makaranta kamata islamiyya su waye musu su nuna musu wannan nikabin ko rufe fuskan ba wajibi ba ne wata rana kisa wata rana karkisa to ya za a yi a ce masu yaya za a yi su gamsu da haka Thank eh? you. التعليم في العلم ايه ايه ba ai cewa ka ce mata ba a rufewa din ai makaranta ne nan muke tattaunawa ai sa ce to matasa da suke zama kan gwalfati bakin hanya suna kallo fa su me yasa aka kyale su me yasa aka kyale su eh zai zama me me aka yawa mhm. Eh, eh ya kyale su ko ya ce su baiwa hanya hakinta in ya zama na lalle ba ku da wajen zama sai nan to ya zama musu lalle kenan mana in suna da wajen zama kar su zauna kenan to ya zama na lalle to sai ku ba hanya hakinta an kyale su to amma kai kace ai abin ya fi karfin kowa sai a yi shuru kenan eh suwa a ah, to ya aka yi abu ya kwace mana a hannu imam malik ya ce la yasluhu akhiru hadhihi al-umma illa bima saluha biha awwaluha ba ka yi fada ba dudu fa ba fi shekara 50 wannan lalaci fa bai kai shekara 50 ba fa ko ya kai shekara hamsin shekaru hamsin duk unguwa akwai dattijon da in ya faɗi magana shi ke je ka kawo wacce zai je aure ta kuma da ita zai mai da ita rabu da ita ya rabu da ita duk rigima aka ɗauko yana zaune ya warware ta ta warware ke ya gyara ta ta gyaru ke ba su fi ku tara kuɗi ba ba su suka fi ku dattaku to me dattaku me dattaku ya aka yi suka samu dattaku

yawwa ya gani ku dattijo sallah ya kai sallah ta zo zai shiga kasuwa ba ba ƴaƴansa saka dai zai sauko kaya ba yar unguwa zai sauya ba kai a ba wannan a ba wannan a ba wannan ba ka bane ba to kai matarka yar boko ce kana aurenta ta yi hijacking ɗinka kenan uwa kama ba ta so ka kyautata mata daga kai sai ita sai ƴaƴanta sai kanneta to ya za a yi ka samu mutunci a wajen mutane zai yi ba zai yi ba uwar kama da ta haife ka sai da ka girma ka kai abin da ka kai tukun ita ta same ka shi nan sai ta yi mai ta kwace ka ba ta sun mata za ka yi ma'uwar ka wani abin kai kuma kana tsoronta to ya za a yi a dawo da wannan dattijantaka a unguwanni din matsaloli da yanzu ba din matsala tun da aka yi duniya ake rikici har ana da kasa ana zaune wajen mazu ana zaune mace za ta zo ce manzo Allah ga abin da miji na yi lokacin zai zo ga abin da mata ta yi nan da nan a gyara a zauna to shekaru 50 60 bayan duk unguwa akwai dattijin da ai kaza kaza da ya kar mu kar na koma jin wannan abin magana ta mutu kenan har abada kuma ba kudi suka tara ba da yawa kamar abin da aka tara yanzu me yasa kalmomin su ke da karfi ke da fawa ke iya gyara yanzu babu wannan ya za a dawo da wannan eh? Iyaya za a yi a dawo da wannan martabar kowace unguwa akwai dattawan da in sun faɗa shi kenan in sun ce e, e a a a sai a samu zama lafiya malam na zo da kofar gina ko dattijo na su kowa in kana shakkenci ma sai dai ka zagaya ba dai za ka zo gaban shi ka wuce ba yanzu kuwa ba eh sai dai ya gaji ya tashi

to to ma'ana sai ka nuna ma mutum ka damu da rayuwarsa sa'annan ka ce masa shi kai sallah je jihadi je menene da menene da menene manzo Allah an kawo daga nan yake raba ma kowa amma kai kullum komai ka karba ka ce waye zai shaurare ka ba wanda zai shaurare ka ko ya za mu dawo da wannan mutuncin na dattawa a unguwanni in ba haka ba yadda za a yi mu zauna lafiya al'amari duk ya koma bari ya koma hannun 'yan siyasa yaushe za a taba zama cikin mutunci ko za a zauna lafiya zai yi wahala za a yi tunanin ya za a yi a dawo da to imam malik ce la sulu akhiru hadhihi al-umma illa bima saluha bi awwaluha ba ka bane ba to yaya za mu yi mu dawo da shekaru 60 bayan da suka wuce eh, tunda unguwannin suna nan mutane suna nan maza da mata akwai manya akwai matasa akwai masakaita kowa yana nan ya aka yi alamar ya rikice ya kwace hannun mutane ya za a yi a dawo da shi

ka ce matasa kuma ka ce wani mutum daya ya dauka ce matasa suke da samu yanzu suke da kudi mana matsalan duk ta dawo kan kudi kenan ba mutunci ba daɗin nan ma akwai matasa da ke da kudi amma duk samun kudin ka wanka sai ka durkusa ka gaishe shi ba muna goyi mayan durkusu ba ne ba wanka sai ka durkusa ka gaishe shi ko da ba shi da kwandala ba haka ba ne ba to yanzu kwafa. wanka shi ne ajihunka ko ba haka bane ba girma shi ko ajihu shi ne girma to yaya za a al'amari ya miki dole ka zo ka tarar da abokin mahaifinka ba sai ka duk kusa hakkasa ko da kai ne meloniyan unguwa ko ka fi kuwa kudi abokin mahaifinka ko kanin mahaifinka ko wanka da aka haifi kuwa da uba ɗaya ya girme maka sai ka kai hakkasa ka gaishe shi shi kuma ruwan shi da kana da kudi dole ka ba shi wannan girmar ya za a dawo da wannan shine abin da ake magana an kasa kawo matsala ɗaya da naji wa to allahumma hadina fi man hadait wa afina 'ala nabiyyina muhammadin wa 'ala alihi wa ashabihi wa sallim subhana rabbika rabbil 'izzati 'amma yasifun daga gobe za canza lokacin sallah insha Allah gobe ka zo hudu saura ashirin za ka tarar da a yi sallah za a kira uku da rabi a tsaya hudu saura ashirin eh. saana in tattakula jalaku furkana gobe ka tuna za a tattauna a gani kayan ke muna Thank